يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد من أخوة أنا من أجلسة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan na nasa mai albarka masallacin mu nan yake da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar godari, don gabatar da muhabara mai taken aure a mahangar magabata wanda fadilatun sheikh abubakar ibn mustapha albiyawi albarnawi aljambawi almiyati kuma yawwa dan yanzu ya zama namu namu gaskiya kusan zai wahala a dan sabuwa su yan watanni haka malam da shigo mana ba kuma inda ya shigo da wahala ya tafi bai zo nan ya dan taba mana abin da ya sauwa ba dan haka shi ma ya zama ɗaya daga cikin membobinmu na wannan masallaci kwarai da gaske muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani a wannan lafta asalin ta da wata lakta ne malam zai gabatar yanzu nake tambayar sa ita ya mi da ita don ita ma ba za mu yafe ba sai an zo an yi ta insha Allah eh, wata lakta ne mai mazar kwaila very mantulous and very mazar kwaila. tana da zaki kwarai da gaske za a gabatar da ita ne a bisa tsari na huruful hijaiya idan aka ya dauki alifin zai faɗi a bisa tsarin alifin menene fa'idar da za a samu alifin akan harkar aure haka za a ɗauki ba'un haka za a ɗauki ta'un sa'un zimun ha'un sa'un dalun zalun ra'un har zuwa ya to kaga wannan za ta yi zaki kwarai da gaske musamman gwagwaran nan ni na tabbata za mu ko ailantar nan da lafiya eh to amma dai ya ce ya qadi Allahu amran kana maqula insha Allah ta'ala ita din ma ba a fata ba za a duba lokaci da za a gabatar da ita kun san malam baban analysis ne in yi maka analysis akan matsala to analysis din ya analysantu na fata aka hinta da muna addu'a Allah ya kara masa lafiya tare da ni muna tare da tsaye daga cikin manyan manyan imamanmu na wannan masallaci da kuma Sif imam na federal university kakare malam abubakar at-tallawi Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da ibadi sannan a gefen sa muna tare da malam ibnu muslim shi ma Allah kara masa lafiya da imani sannan kuma a gefen sa muna tare da ta dan da su Alhaji Muktar shi ma muna tare da shi a wannan guri Allah ya kara masa lafiya da imani sannan ta bangare na na hagu muna tare da shi babban bakon namu malam Abubakar ibnu Mustafa Albiyawi sannan ga kwamanda na Hizba insha Allah ta'ala muna so ya zama irin burje kuma nan gaban Allah yadda eh kwamandan sojojin Najeriya nan gaban Allah yadda <laughs> ga kuma malam abun nan malam baban gida shi ma muna tare da shi sannan ga honorable sagir AA Haruna Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya da imani waɗannan bayan Allah duka sun tako wa malam baya domin su wannan alkhairai da kuma wannan a lakta da malam zai gabatar don haka ba tare da cin lokaci da yawa ba muna addu'a Allah ya dakatar da malam wajen yin abun da zai amfanar da mu da al'ummar mu da kuma dakatar da harshen sa wajen faɗin abin da yake daidai kusakurai tun kafin su faru Allah madaukakin sarki ya yafe su kuma ya kauda harshen sa daga furta su muna addu'a wannan masallaci Allah kara masa daraja da kima da martaba abubuwan da ake gabatarwa na addini a wannan guri muna addu'a Allah kara musu albarka wanda suke bada da gudunmawa tun daga ma'aikatan mu na social media ma'aikatan masallaci masu shara limamanmu da limamanmu da 'yan hizba da ladanai da ma'aikata wannan guri da 'yan kwamiti duk muna addu'a Allah ya sa kowa a cikin jannatul firdausi masu ba da gudun su ta dukiya da shawarwari da hange-hange da za su hango mana su ba mu shawara domin su da cewa komai ya tafiye da ya kamata muna addu'a Allah ya sa kasuwa da alheri. Ok, na yawa Alhaji Mustar ya iya haruna shi ma na gidan ya iya haruna ne. Ya Alhaji Mustar da muke tare da shi shi ma ya samu halarta wannan guri sannan shi wannan walima za a gabatar da shi ne sakamakon aure da Allah ya azurta wani bawan Allah ana sai masa alhaji Umar Zakari wanda shi ne ya rangada aure insha Allah ta'ala so za a gabatar da walimar karkashin gudanarwar gayyatar mana addu'a Allah ya sa wannan aure a cikin auren rike masu nasara ya kuma ba shi zaman lafiya da shi da amaryarsa gwagwaran cikinmu Allah ka aura mana da su tururan cikinmu da muzurai da mundukaye da masu kulo da jarka ya Allah muna roƙon ka kawo musu kulo mai laushi su watsar da na jarkar nan ya Allah me eh, Allah ka aura mana da su baki daya wanda kuma suke da shi Allah ya ba su ikon rigewa ya ba su ikon karawa falle ta fadlin shi masrura masrura ma'jura insha Allah ta'ala bismillah ma masha Allah ما شاء الله الله خيرا يا شيخنا <laughs> أكرمك الله ما شاء الله ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بوديا قال لما كل سركي وان يكارموا أو أن ما صلاتي مي البركة لتنبغ الخير ما صلاتي ميسي a nan unguwar bolari fadar jiha ta gombe muna addu'a wanda ya gina wannan masallaci alhaji abubakar ya yi arabi allah ji kansa da rahama ya kai haske da rahama kabarinsa wanda ya ci gaba da zama uba a kan masallaci bayansa alhaji ya yi harun shi ma muna addu'a allah ya kai haske da rahama kabarinsa malamanmu da suke rike da wannan masallaci suke kulawa ala albani malam musa adam mai hula da sauran maluma ga dr talle da kwamiti gaba daya su baba maryam su baba ibrahim su kwamanda malam rabiu da sarkin ayyuka da sauran yan uwa gaba daya allah yi wa rayuwarku albarka da masu sauraro duk da ba ma tare da babanmu kawo amma ga shi nan muna tare da yayyo a nan shi mai gida shi yanzu shi ne ma matsayin baban namu <laughs> allah ƙara rayuwar ku albarka gaba ɗaya ɗalibai maza da mata muna addu'a allah ya muku albarka gaba a muna daren asabar daren ashirin da ɗaya ga watar biyar watar jama'a lil'ula hijiran farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ya zo daidai da daren ashirin da biyar ga watar sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya kwanaki kaɗan da suka wuce kamar lahadi da ya wuce daren litinin mun kasance tare da ku a nan mun yi lacca mai taken harshe lacca ta awa biyu yau kuma gashi na mun haɗu kan gayyatar walima ta malam umar zakariya wanda aka fi sani da baffa ɗazu mun gabatar da hudubar juma'a mai taken kisa da mota daidai yake da kisa da bindiga mun ja hankali ga masu tukin mota nasu na ƙashin kansu ko kuma direba da aka ɗauki mota aka ba shi ya tuka ko kuma manyan gari da suke ba wa ɗayansu mota su tuka ko masu mashin na acaɓa ko tasi da makanikai masu gwaji na mota su sani kisa fa da mota daidai yake da kisa da ak-47 yadda idan mutum ya ɗau bindiga ya bindige mutum ranar kiyama akwai bayani to haka fa karka yarda har ka gama rayuwarka ka taɓa buge wani don za ka yi wa kanka mummunar ajiya gobe kiyama mun kawo misali annabi musa alaihi salam kafiri ya kashe don raba gardama kuma da kuskure kuma kafirin ma na gidan fir'auna take ce ya Allah a yafe min rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli take fa ghafara la amma duk da haka sai da Allah ya masa gori baya samu annabta wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna muna sake jaddadawa masu tuki a faɗin ƙasarmu mu gaba ɗaya na Najeriya musamman a wannan lokaci da muke ciki na disamba tafiye-tafiye ya yawa daga wuri zuwa wani wuri daga jiha zuwa wata jiha masu bukukuwa na aure da sauransu su ji tsoron allah kar ka buge wani ya mutu ka ga iyayen sun yafe maka ka ɗauka ka tsira wallahi ba ka tsira ba ka fada cikin sab al wanda akwai alƙatlu akwai kisa saboda haka mu mai da hankali mu yi iya kokarin mu yara da basu mallaki hankalin kansu ba kar mu ba su mota su da ja haka nan duk wanda ya san yana da abun hawa da yake hannun wani yake ka masa kuɗi mashin ne a daidaita sahu ne mota ne daga unguwa zuwa unguwa gari zuwa gari to ya riga jan kunnen masu jan abin hawansu lalle su yi ƙoƙari su tsare rai da annabi ya ce duk mumini ya saki jiki zai samu aljanna la ya zalil mu'min fi fusatin min dini malami su daman harama duk ran da ka zama silar jini ya zuba ta silar ka to fa kai da aljanna kiyama sai a yi da to kar kowa ya bata wa kansa irin wannan dama Allah sa mu dace a kusan mala albani Allah ƙara wa rayuwarsa albarka kun ga ya zo ɗazu ya yi kuɗi ba kun ji akwai makka makka a ciki akwai saudiya saudiya a ciki wani haske ma ke ni na ɗauka ko da ya shafa a <laughs> je albarka ya ɗiba na ƙasa mai tsarki duk da dai masha Allah kowa ya nasa da ya ci faham sosai ya ci kaji sosai to Allah ƙara rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa malumanmu gaba ɗaya ni'ima da kwanciyar hankali da imani ya ƙara musu kwanciyar hankali da za su samu karatu da nazari da bayani da ilimi da ilmantarwa insha Allah ta'ala dama na so laccar mu dama lacca ce guda biyu akwai laccar da za mu yi gobe a matsalacin cikar ina jin karfe tara zuwa sha ɗaya shi taken laccar ka gina gidanka kada ka rusa ka wanda da yawa abubuwan da yake kabala irai a faɗin ƙasar nan daga gida yake faruwa yaro ne kawai ana zaune da mamar shi sai a harba ta waje shi kenan sai rayuwarsa ya ta gayyara haka rayuwa sai ya lalace yaro ya zama matsala a ƙasa da wannan laccar shi na gobe zai mai da hankali yadda mutum zai gina gidansa kuma ya guji rusa gidansa da kansa da yadda malamai da kafafe yada labarai da sauransu za su ba da agaji wajen aure ya zauna wannan ina jin karfe tara na safe laccar mu na yanzu dama mun tsara ne ya zanto za mu cicciro haƙoƙi da fa'idojin aure a bisa tsarin hurufin hijaiya mu ɗauko alifin har zuwa ya to na duba lecture lecture gaskiya zai buƙaci lokaci kamar ya kai awa hudu to shi ya sa sai na yi haƙuri da wannan lecture in mun zo mun samu lokaci sai mu yi yadda za mu dunkule ta mu cuture ta sai mu yi ta a awa biyu insha Allah ta'ala to amma yau lecture mu aure a mahangar magabata na kwarai wanda a gurguje mun kasa ta ina jin gida goma sha biyu dozin ɗaya kenan na farko akwai muƙaddima na biyu kuma akwai manufar aure sai na uku akwai kira da allah ya na musamman zuwa ga aure sai na uku na hudu kira da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi zuwa ga aure to amma na sha'afa kira da Allah ya zuwa ga aure da kira da annabi ya zuwa ga aure duka mun ba su gaba na uku gaba na hudu don me annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓanci matasa da kira na musamman zuwa ga aure da yake ya ma'ashara shabab me yasa ya kira shabab nan sannan kuwa na biyar fa'idojin aure a kan kari ga wanda ya shirya na shida haɗarin jinkirin aure na bakwai ni'imar aure da masifar goranta na takwas yaba wa aure da kushe goranta na tara gudumawar da allah ya bayar na musamman ga ango da amarya ya ga aure ya zauna lafiya sannan kuma na goma karramawar da Allah ya yi wa sha'anin aure na sha ɗaya haƙoƙin ma'aurata na sha biyu kuma rufewa wannan a gurguje kenan insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba sai mu dawo gabar farko mu ƙaddima. lalle aure shine mafi muhimmancin abin da yake tsayar da rayuwa don albarkacin aure ne dukkanmu nan da muka taru kowa in ya tashi da inda zai ya kwanta kuma galibi ta dalilin aure akan samu wannan wani ya je gidan babansa kaga aure ne domin duk ɗan da aka haife shi ba tare da uba ba da za a jingina wa mai ɗan magudu yake yi wani ya tashi a nan zai je gidan wansa a a kaninsa ta da aure ne wani zai tafi gidansa iyali ce za ka tare shi haka ma su mata wata in ta tashi anin gidan mijinta za ta ko gidan mahaifinta ko wanta ko kaninta ko wani abu makamancin haka saboda haka aure shi yake tsayar da rayuwa wanda babu shi babu rayuwa an buɗe duniyar da aure da aure aka bude duniya don da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam yana halitta masa matarsa bai bata lokaci ba ta ke kulla aure da ya halicci Adamu sai ya kyale shi ba ma buɗe aljanna ya shiga ba don ana ga goro ba shi da gurbin zama aljanna ajin shi aka yi a waje sai da aka yi matarsa aka halicce ta sai Allah ta wa ya Adamu kun anta wa man anta wa zawjukal janna ya kai adam zauna kai da matarka a wannan aljanna kan kenan lokacin da duniyan nan mutum biyu ne kadai sai da Allah ya kulla aure annabi adamu ne kadai a mata kuma hawa'u uce kadai amma Allah ya kulla aure wannan ya nuna ko da ko biyu kuka rage a duniya to lalle a ɗabba wannan sunna ta aure ɗin kwata kwatansu su biyu wanda ta dalilinsu duniyar ta cika wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisa'a ta dalilin wannan auren Allah ya watsa mazaje da yawa da mata da yawa saboda haka aure shi ya yi wa duniya komai mutum biyu ɗaya Allah ya halitta shi da ƙasa da hannunsa ɗayan kuma hawa'u Allah ya ɗauki ƙashin haƙarƙarin annabi Adam ya yi ta sai Allah ya ƙyale su sai ta kuyi ta haihuwa haka duniyar ta cika ko da yau akwai yaran da aka haifa ba ta aure ba kakanmu dai oga kwata-kwata kakanninmu dai da aure aka same su kaga dai yana da majingina mai kyau saboda haka aure ya yi wa duniya komai aure ya yi wa musulunci komai aure ya yi wa hatta wanda ba musulmi ba komai saboda haka wannan kenan sannan shi aure hanya ce ta kiyaye iri na ɗan adam iri varaitin na 'yan adam daban-daban wanda ana ga samu baƙaƙen fata fararen fata larabawa ne turawa ne kaza ne duka ta dalilin aure aka same su wa min ayatihi an khalaqakum min turabin daga ƙasa amma albarkacin aure fa thumma idza antum basharun tantashurun ta dalilin aure aka samu wannan ta dalilin aure aka samu khatimul anbiya'i wa imamul mursalina sallallahu alaihi wasallama da a ce aure ba ta tsina na wa duniya komai ba sai haiho annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ta yi komai ballantana ta haiho annaba da dama kafinsa ta haiho waɗanda suka zama gata wa wannan al'umma ko da akwai ɓata gari a cikin mutane akwai ko gyara gari in an yi akwai 'yan ta'adda ta gari akwai sojoji ko masu faɗa da su ko da an yi shaidanu jairai masu lalata al'umma to an yi kuma masu faɗakarwa al'ummar su gyaru kaga aure ko da ta zo da illa ta wani wuri to tana maganin illan nan kuma ta wani wuri ba don aure ba da an rasa iri na adama a doron ƙasa da ba don aure ba da an rufe wannan duniyar ba kowa ciki wannan shine mukaddimar mu gaba na biyu a manufa na aure manufa na aure wanzar da kauna ne na farko wanzar da kauna eh, bayan samar da bil'adama akwai wanzar da kauna tunda ubangiji ta'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun akwai ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan akwai kira'ar min anfusikum akwai kira'ar min anfasikum ko anfus ko anfas yadda akwai laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfasikum uh, alqadi iyab al-yahsabi yayi tsokaci karkashi wannan kira'ar a cikin littafin da ashifa cewa manzo ya zo muku min anfasikum daga kabila mafi daraja ko daga gida mafi daraja don anfas abu mafi daraja mafi tsada ko in mun ɗauko an khalaqakum an khalaqa lakum min anfusikum azwaja in za mu kira anfas shine annabi adam mutum mafi daraja Allah ya halicci mace daga jikinsa in mu ɗauki kuma min anfusikum a matsayin duniya gaba ɗaya ya ne min jinsikum azwajan a jinsin mu Allah ya yi mata wanda a nan malamai suka tattauna cewa shin bil adama zai iya auren aljana dan na ga watannin baya a kano an yi wani wani mijin aljana to shi da kenan shin mutum dan adam zai auri aljana to imamu maliku yana ganin bai halatta ba kuma shi da ra'ayin jumhur tunda Allah ce ya halitta muku ne min ya ne min jinsikum daga jinsinku ku Allah yake halittar mace awaki da tumaki duk da kashin su iri daya kamar gyada amma duk da aka ba sa auren juna sai dai bunsuru ya aure akuya ba za a ce taure ba don taure a yi an dandake shi ba ya aure sai da ce bunsuru ya aure akuya rago ya aure tinkiya to kaga wanda ya nuna mana aure daga jinsi ne shi imam maliku ya nuna cewa ai ba za ta iya ta ci abincin da za ta ci ba kuma tana iya tambayar unguwa ka ce ba za ta je maka ɓata rai a ƙofar gida ka ɓata ta je ta dawo haka wasu malaman tafsiri suke ganin shi ne hikimar da ya sa annabin Allah Sulaiman alaihi salam lokacin da aka ba su labarin sarauniyar sabadi shi kenan sai ya ce ya rufe wasiƙa yana son ganinta me ya nuna yana son ganinta wani wasiƙa ne takaitaccen mai kwarjini da nuna ƙasaita da kuma nuna fawa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim inda abin yake Allah ta'alu alayhi ba na son dagun kai da jan aji wa atuni muslimin a zo ki zo mun kuna faranda kar wani ya ɗau makami kaga wasiƙa ce a takaice to ita yadda ta fahimci wasiƙar daban yadda kuma aljanu da suke tare da annabi suleiman suka fahimci wasiƙar daban ita ta nuna ta ɗauka talauci ne ya dame shi don haka bari a ɗan zungura masa wani zakka an gane ko shi ke nan sai tace ce ah, wa inni mursulatun ilayhi bi hadiyya hadiyya sai ta dau kyauta an gane ko kamar a ce ka dau mai fetur ka dauki lita daya ka ce a kai wa gwamnatin kuye ka tallafa mata to kaga dai kai mata san dai da ba za ta yi armashi kamar abin da ta bayar a matsayin kyauta ta je ta ga a ƙasar matar ta ta suke da kafa a ƙasa ba a da damu da ita ba su kuma aljanu da suke tare da annabi suleiman sai suka ce mai yiwa fa yalla bai auren ta zai auren wannan sarauniyar saba'in zai to ka san a lamari ba a rasa sa'idawa masu barci da ido ɗaya ana ruwan sama suna irgawa shi kenan sai wasu suka fara cewa yalla bai to mene da za su kira ta da gani game da ita me sai da ita ita da aka ce babanta dan adam mamarta aljana rabin ta fa daga kafa zuwa kwankwasan nan kafar doki ce da gashi zuku zuku daga kwankwaso kuma zuwa sama zuwa kai nan da nabil adama haka wasu malaman tafsiri suka ce shi ya sa annabi Suleiman ya shirya su dabaru yadda zai kare masa kallo to shi ya sa nan da nan ya kira masu sana'o'i na su injiniya abdulkadir aka kira kwararrun injiniyoyi gidansa da ya tashi gidi babu adama a cikin harkar gini daga mesin lebura wannan bita eh, latrisha komai aljanu wasu yaƙin kulla bannari duk maginan aljanu aka ɗebo wa har da masu nutso akwai aljanu da aka ware su zama irin ne sai su nutse su rika tono sai sun can ƙasa su sassaƙo gwalagwalai mafiya tsada da haka aka kera gidan annabi sallama don haka don ake kai ustazu ne ai ba hana ta ka ma ba in dai na annabi ka ma ka more an gane ko kar ka fake da zudu ka azabtar da kanka ka da zudu a jikin albani ne ai ba ga zudu a jikin albani aka tsara wannan ginin ƙur'ani aka yi ce mana wacce in kulla banna duk wayanda suka yi harkan ginin babu wanda bil adama ya yi duk aljanu ne wa rawas wa akharun wasu aljanun ma in a aikin wuri kaza sai ka kwamsa fulon bai fita ba sai a daure ta amari wa akharina mukarramina fil asfad daure su akai aka yi gini mai aminci tsakar gidan inda muke zuba intalok kafin ma a zo falo kenan shi interlock nan ayi amfani ne da tiles tiles din kuma ba irin namu na duwatsu ba lu'ulu'u da kutu da zabar jadu aka nike su aka sarrafa tiles mai kyau wanda shi tiles din ka kalle shi za ka ce ruwa ne kawai tiles ne aka shimfiɗa a ƙasa in ka kalle shi za ka ɗauka ruwa sai aka rika tsaye da wasu rodi su ma na gwalagwalai su ma za ka ɗauka ruwa ne aka sake shimfiɗa tiles aka zuba kai kuma ruwa a tsakiya aka sake shimfiɗa wasu tiles a sama duk wanda ya zo ya gani zai rantse kogi zai fada to kaga don a nuna maka lullubi tun a jahiliyyar jahiliya ba san mace ka fito tsirara ba yau ne sai ga wata don ta samu matsayi a banki ko ta shugabar kasa kaza a kasar turai ta sa wani eh, fatali rabin cinyarta to sarauniyar saba'i duk da ita kafira ce tana bautar rana wajattu hawa qauma hayyasjud amma ta shigo gidan annabi suleiman ya tsun kafarta ba a gani a waje kare yana jan to shi da annabi suleiman ya ce odo khalis sa ke shiga palace gidan mulki ana bude mata tana shiga wa hasibar hulujja sai ta dauka kogi ne don tsabagen aikatau da aka yi to don haka cikin ruwan sanyi waka shafar amsa ya sai ta yaye korinta sai wasu malaman tafsiri suka ce sai ya sai ya gaba ƙasar roki ba kaga yadda ya su ba sai ta ke ke ke saki rigarki inna hukwar kun mumarrazin min kawari to shi ne har take cewa rabbi ne zalamtu nafsi me yasa ta ce zalamtu nafsi don ta yi wa annabi suleiman mugun zato mutumin nan ya bude kogi ya ce in fada wannan mugu ne kashe ne zai yi ta yi wannan zaton a ranta ashe ta ce sai ta ce zalamtu nafsi da an ne zanantu bi suleiman zanna sau to ala ayi hal ah, mu dawo bayan a takaice ba a bai halatta a samu aure tsakanin bil'adama da aljana ba aljana mumina ta aure aljani mumini tunda su ma akwai maza akwai mata wa ana wuka da rijalin min al ko dole bi rijali minar jini tunda an samu rijali minar al ko za a samu ina sun minar jinn min al an gane ko don haka shi aure bayan yana yada bil'adama a doron ƙasa aure manufarsa samar da ƙauna wanda ala bainakum mawaddatan wa rahma ku gane bainakum mawaddatan wa rahma wasu suna takaita mata fassara sai su ce wai tsakanin miji da mata shi ake samun mawaddatan wa rahma ba a nan kaɗai ya tsaya ba mai yiwa mawadda ya tsaya tsakaninsu amma rahama yana da faɗi don bai ce waje ala bainakuma ba in ka auri mace akwai za a samu soyayya tsakaninku amma daga nan danginka da danginta kuma an samu tausayi kuma sai ka ga mutuwa aka yi maka ko wata matsala ya same ka danginka da dangin matarka duka sun zo suna taya ka jaje kaga yana sanya tausayi tsakanin family da family babu abin da yake kulla alaka kamar aure ba mamaki wannan familin ɗaya ƙanne jikoki zurriyar sun kai ɗari wannan ɗin ma sun kai ɗari sai wannan namiji a wannan familin ya zo ya auri 'yar wannan familin yanzu familin nan mai ɗauke da mutum ɗari da ɗayan nan mai ɗauke da mutum ɗari yanzu mutum ɗari biyu sun zama dangin juna kaga duk lokacin da wannan zai iya shegewa wancan sai ta kai wannan sarkinmu ne fa ga kaga an fara samun mawaddata an fara samun rahama shine hikimar aure wanda a wannan aure dangin nan ya zo dangin nan ya zo duk an san juna to sai ka ga don me za ka ga yawancin ka je wani ƙauye ƙaramin gari ka duk kai a haɗe to wanda ya aure a gidan can wancan ma ya aure a gidan can sai ka ga wanda zai kwana shagonsa a buɗe ba wanda zai masa sata domin duk inda ka je sai ka ga surukin ku ne ta wuri kaza kaza ta bangare kaza kaza ta bangare kaza to shi yasa yana daga cikin babban hikimar aure a samar da yan uwantaka ƙarƙashin surkantaka don al'umma su samu haɗin kai a zauna lafiya a duk lokacin da mutum da a ce kowane famili suna da zuriya mutum ɗari sai mutum ya shiga gida hudu ya aure shi gidansu mutum ɗari ya haɗa dangantaka da mutum ɗari hudu kaga mutum ɗari biyar sun zama dangin juna sanakon duk gidan da ka yi aure ɗin kuma in matan kaɗin suna zaman lafiya da fahimtar juna su ma dangogin suna mutunta juna to shine babban hikimar aure rahama ce jama'a al'umma su zauna lafiya su ƙaunaci juna su so juna su rika jin akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin juna shi yasa irin wannan daman annabi ya amfani da shi sallallahu alaihi wasallama ya auro ya aurar kuma duk sirkanninsa sai da ya musu goma ta arziki in kai talaka ne ba sirkin kai kai ga hajji shine ba to annabi ya kai sirkanninsa abin da ya fi hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubi khulafa'ur rashidun guda hudu sirkaninsa ne halifofinsa guda hudu da yace alaikum bi sunnati din nan wa sunnati khulafa'ir rashidin yace su din ma al-mahdiyyin su hudu ne su hudun nan kuma biyu sun ba shi biyu shi ya ba su ai wanda ya baka ya fi zama uba gare ka ko wanda ka shi ya zama ɗane, to biyu annabi ya ba su biyu sun ba wa annabi abubakar ya ɗauki aisha ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne a habbun nasu ilar rasul matarsa kuma ita ce mafi soyuwar mace wajen annabi umar ya ɗauka ya baiwa annabi ya ɗauki hafsa ya ba wa annabi lokacin da hafsa mijinta ya rasu sai na umar ya zo ya yi wa abubakar magana hafsa kaza ƙarshe dai magana ne mai tsayi abubakar ya aura umar ya aura annabi ya aura to ka biyu din farko annabi ne su suka ba wa annabi abubakar ya ba wa annabi shi ya fara ba wa annabi ko sai allah masa tukuici shine khalifan farko bayan sa can umar ne ya bawa annabi sai zama khalifa na biyu biyu kuma annabi ya ba su sai na usman annabi ya ɗauki yarsa ruƙaye ya ba sa da ta rasu ya maye gurbi da ummu kulsum sai na ali annabi ya ba sa fatima dama matan su iyakan su kenan akwai uh, something uh, uh, abin da annabi ya bawa abul as amma mu ɗauki kaga sai na ali annabi ya ba shi sai na usman annabi ya ba sa sai suka zama eh, sai na usman ya zama khalifa na uku usman ya zama khalifa na hudu eh, usman na uku ali na hudu shikenan kaga sun samu khalifanci ko ba samu ba sun samu sannan ko annabi ya sake bin su da kujera ba na umara ba ba na hajji ba kujera na dindindin cikin aljanna suna cikin mubashari na biljanna kaga ashe aure yana da tasiri duk da ba wai da son kai annabi ya zaɓe su ba amma Allah ne ya shiryar ya tsara lamarin ya dace da haka ga imani ga surkantaka saboda haka wannan yana nuna mana ashe aure ya zo ne ya ba da rahama da tausayi tsakanin al'umma da girmama juna da mutunta juna don za ka ga idan mutumin kirki ne zai mutunta sirkinsa ya girmama shi ya mutunta ya girmama yayyun matarsa ita ma haka za ta yi game da ɓangaren miji kaga ta dalilin aure an samu tausayi eh, haɗin kai an samu kuma menene girmama juna da mutunta juna nawa ne yar uwar matarka za ta girma a gidanka har ka aure da ita nawa kaza kaga duk albarkacin aure ne saboda haka lalle aure yana da tsari mai kyau ko ta dalilin sa ake samun taimakekeniya yanzu aka ga ko haihuwa aka yi maka komin arzikinka aure za ka yi ko wani abu sai ka ga hatta dangi dangi nasa dangi na masu duk arzikinka ba wata a ƙauye sai ta niko gyaɗa ta kawo wata ta yi kaza wata ta yi kaza kaga ta dalilin aure ana samu a ta'awun taimakekeniya nawa ne ta dalilin aure wani zai karbi takardun surukannin sai nema musu aiki wani zai yi kaza zai yi kaza kaga yana kawo balansin din rayuwa nawa za ka je ka samu npc a kaza a kaza a kaza ta dalilin aure ne wani an aura masa ne sai surukinsa ya nema masa aiki ko wan matarsa ko kanin matarsa ko shi ya yi musu saboda haka wannan yana daga cikin makasudin aure jama'a don a samu taimakekeniya tsakani a samu tuntawa tsakani don da zaran an yi aure ai an zama dangin juna wannan kenan sannan kuma da haɗin kai da ƙarfafar juna wanda duka ana samu ta dalilin aure shi yasa nasiruddin albani ya kaji adabu zifaf hadisin abi horais in ban manta ba akwai wani ya yi aure sai ta abdullahi dan mas'ud sai yake cewa shi ya yi aure amma yana da yawan shekaru yanyar da ya aura akwai karancin shekaru yana gudun kar ta zo ta juya masa baya sai ta innal ilfa min Allah wal firka min shaytan lalle haɗin kai da ƙaunar juna da fahimtar juna a famili daga Allah ne rarrabuwa da samun saɓani ko daga shirin ne yana so ya karhanta muku abin da Allah ya halatta muku sai ya ce idan amaryarka ta zo ka umarce ta ta tsaya a bayanka ku yi nafila raka a biyu ka kama goshinta ka yi addu'a ala ayi hal anan ya nuna haɗin kai daga Allah rarrabuwa daga shaidan aure wani abu ne wanda yake kusanto da nesa ya zo kusa za ka yi gaga wani ya je wani duniyar ya yi aure sai kun je ɗaura aure sai wuce mm, wane ya aka yi shigo lungun nan sai je can gaba da gyambu ya yi aure <laughs> ka je da wani tsauni da ba gani ba kawai Allah yana so wai suke tsallakin can su haɗa dangantaka da wai suke tsallakin nan wani sai da ya aure a china shikenan an samu dangantaka tsakanin 'yan china da 'yan najeriya wannan yana daga cikin makasudin aure ya hada nesa da nesa sai su zama a dunkule sai a samu family na musamman kai tsaye sai mu tafi gaba na uku kiran kira da allah yi da kira da annabi yayi zuwa ga aure allah da kansa ya dau bututu ya yi magana mai ƙarfi akan aure wa an ku aurar al'ayama gwagware eh, kamar ya ga gwagware suna ta gara ramba su fita ta nan su shigo ta nan sai ce a aurar da su mana me ake jira al'ayama jami'in al'ayyimu namiji al'ayyi yanzu kamar malam labaran al'ayyimu ne <laughs> gane ko namiji mace mai shi ya taba aure bai taba aure ba in dai ba shi da aure Allah ya ce a aurar da su da salihai cikin bayanku da ku yangi har ku yangi Allah ya ce a yi musu aure sannan kuma wani wuri Allah ya ce wa in khiftum Allah tusidu fil yatama fankihu fankihu dinnan fil al'amur ku yi aure ma qabalakum abin da ya kwanta muku a rai minan nisa na mata kakana a gombe kake ba haushe ko ba fulata ne in yamura ka gani bayan rabiya ka gani ta maka masha Allah tana da addini shikenan ta ji agulla aure ma babala kun jama'a abin da ya kwanta masa rai in dai tana da addini ka'ida alaika bi zati din dama in za ka yi aure alaika bi zati din akwai wani da yake gamin shi ya yi aure yana son wai hudu abu hudu da annabi ta ana aure don su din ya yi aure don kudin ya ce yana da kyakkyawa yana da mai addini yanzu yana sai ya auri 'yar sarauta kuma yake ai masa cigiyar kuma mai kuɗi kasan wani haka ya ɗauka babu ba haka ake nufi ba ba a yarda ka auri kyakkyawa ba sai in akwai addini ba a yarda ka auri 'yar dangi ba sai in akwai mai addini kowanne sai da addinin ai shi asalin shi aure fa jama'a da kuke gani abu hudu ne eh, ake aure dan shi ko to yanzu in zaka rubuta 1000 dubu daya zaka rubuta 1 da 0 1 da 0 su abu hudu da annabi ya ce ana aure dan su to 1 din nan da kake gani shine addini 03 din akwai kuɗi akwai kyau akwai nasaba to kaga wani lissafin sa sai ɗauka a 1000 ɗin in ka cire 1 ai akwai 999 ba haka lamarin yake yadda lamarin yake idan ka samu mace tana da abu uku cikin hudu tana da addini tana da kyau tana da kuɗi amma ba eh, kuma yar dangi to kana da point dubu ɗin nan tana da duka uku tana da uku a cikin hudu ta rasa dangi ba yar dangi ba to tana da ɗari ina ba ta an gane ko bayan ba yar dangi ba ba kuɗi to ta dawo goma bayan kuma ba kuɗi ko ba kyau sai addini to tana da ɗaya ina fata an gane to amma ga kuɗi ga kyau ga nasaba amma ba addini to zero uku ne amma ba wani kaga ba ba kuɗi wadda shi da asalin zancen don annabi ta, Alayka alaika bi zati din ce alaika bi zati din ka auri mai addini abin da ya fito a bakin annabi abin da ya fito a bakin Allah shi ma wa ki hul ayama minku wa me wasalihina wasalihina min ibadi ko ima'iku? saboda haka ba a ki kuɗi da addini da kaza ba a ki kudi da kyau da kaza ba amma lalle addini ya shigo shi da abin da ake so ba za Khadija ta hada ba ga kuɗi ga addini haka ake so to shi da kenan saboda haka Allah ya ce ku yi aure Ko aure abin da ya kwanta muku a rai na mata bibbiyu ko uku uku ko hurhudu wanda wasu sun fahimci ayar yadda yake wasu ba suka ce a'a ana aure tara don masana biyu wasu lasa da uku wai biyu da uku ya zama biyar wani ba ga hudu ya zama tara wau nan yana nufin zaɓi aka baka ba addition za ka riƙe ba an gane asali a aure Allah bai ma yi magana mai mace ɗaya ba gaskiyar magana malam baffa ango asali Allah bai yi magana ka ba yanzu ba kana ka angonta ba da ya ce banki ma da bala ko minan nisa'i masna ka bai yi magana ɗaya ba wasu lasa waro ba don da ya ce masna mai ɗaya ya ɗauka za a juyo sai aka yi gaba wasu lasa uku ya ɗauka za a yi gaba waro ba sai aka rufe shi ke sai gyara murya ya ce ni din ba to shi da fa yanzu ayin ya dan juyo baya an barka koto wa in haiftum Allah ta ajiru in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba in kai farin kura ne ko fawahidatan wani yana tuna mun a ramadan akwai wani rajistra da yake tsokanar wani profeso na ce da Allah zai maganar mace ɗaya ma sai da aka mari tsakiyar kan mai mace ɗaya fawahida pan ne sai ya tsaki idan profesa da professor matarsa ɗaya sai buga fawahida tan sai da aka mari tsakiyar kansa ko to in kun san ba za ku yi adalci ba to ku tsaya da ɗaya eh, ku tsaya da ɗaya zalika adna Allah ta'ulu to kaga a nan sai da ya kai kafin ya zo baya to kaga ubangiji ta'ala ya yi kira zuwa ga aure har ya tsaya yana irga adadin ya ce ku yi biyu fa ku yi uku uku fa ku yi kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna yana da muhimmanci Allah ya ce ka auren har ya riga baka adadi Allah ya ce me kuke jira fanki ma saba da kun lissafi Allah ya ce masna ku ɗebi biyu mana kamar Allah yana maka magana kai goro mai ka ɗebi biyu mana masna wasulasa ɗebi uku mana wani ba ashe aure yana da irin wannan muhimmanci har Allah zai tsaya yana cewa ka yi har yana maka irgen abu kana ganin ba za ka iya ka yi bin ba sai Allah ba komai kai ma taho fa wahidatan kai ɗaya ka san me mace ɗaya matan mijin baiwa ce sai da yake fawahidatan au ma malakar aymanu an baka zabi ko kai ɗaya ko ka aure baiwa to kaga auren baiwa ko in kwa fi 'ya'ya ba naka bane na mai baiwa ne kamar akuya ce ta haifu da bunsuru kaga 'ya'yan na mai akuya ce ba na mai bunsuru ba zalika liman khashiyal anata minkum sannan Allah don ya tallata mana aure ya yi advertising ɗin aure ka sai yanzu idan wata kamfani tana son ta yi tallan abu sai ta samu wani ɗan ƙwallo wanda ya suna ko wani ɗan wasan kwaikwayo ko wani mawaƙi ko mawaƙiya to sai Allah da ya tashi zai mana tallan aure bai ɗebi irin waɗannan ba sai ya ɗebi waɗanda direct suna aiki karkashin ofishin Allah annabawa sai ce wala kad arsalna rusulan min qablika sai ce me waja'alna lahum azwajan wa dhurriya ka dubi salon da ya tallata aure yanzu ba annabawa ne yake so ya tallata ba anan dan ba bin su ai annabawa ne ba zo da littafin da za mu bi su auren Allah yake so ya tallata sai Allah ya ce mun turo manzanni kafin ka sama da dubu ɗari waja'alna lahum azwajan manzannin duk da matansu wa zurriya da yaya kamar yanzu Allah ya turo annabi Musa ya yi mana sallan aure ya turo annabi Nuhu ya mana sallan aure ya turo annabi wani annabi wani sai yake mana sallan aure a littafin da ba a shafe shi a littafin da la ya tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi mun aiko manzanni kafin ka mun sanya musu mata da zuriyu da ƴaƴa kenan to kaga tabbas Allah ya yi advertising ɗin aure in mun zo bangaren sunna bangaren hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tallar aure mubtada da khabar an nikahu shine mubtada sunnati shine khabar sai ce famar ragiba an sunnati falaysa minni sai ya kawo harfin sharɗi da fi'lin sharɗi da jawabin sharɗi jawabin shab ma ya kawo sa al fa fa manzo Allah yace ce annikahu jama'a auren nan da kuke gani sunnat, sunna ta ce sunna kuma wani abu ne duk lokacin da Allah zai maganar sunna ko annabi ba a yi wa sunna maganar sako-sako ana masa maganar ƙarfi na kawo lafizan da Allah da annabi suke amfani da shi wajen maganar sunna a cikin qur'ani da hadisi ina jin a cikin karatun ahkamul jana'is na mako biyu da ya gabata sahabin da ya sallaci gawa sai masa kabar bari biyar sai wani ya taba shi ya kai kabar bari biyar sai ya annabi yayi ya ce na rantse da Allah ba zan bar sunnar annabi don maganar wani ba sai ya rufe da har abada haka albani ya kawo a ƙarƙashin nan sunna in ka ji ƙur'ani yana magana a kan sunna ko hadisi baya yi masa da sauƙi. ƙur'ani me ya faɗa game da sunna wa ma'ata kuma rasul sai ta mai fahudu duk damƙa da riko babu wanda ya kai al'ahudu ƙarfi duk abin da ya kai abin da za ka damƙa a duniya babu abin da ya kai al'ahudu ƙarfi don ka duba Allah madawacin sarki ƙarshen dai barazana da zai yi wa mala'iku su cika hannu da ɗan wuta ku fa hullu ku dambo shi ku ɗaure shi to a nan bai ce wa ma'ata kuma rasul fa amsi ku bihi ko fa huzuhu lafazin da aka yi amfani da shi ga mala'iku wajen damkar kafiri shi aka yi amfani da shi wajen damkar sunna da riko da shi don ka sani sunna damko shi ake yi duk barazana ba a sake sunna shi yasa Allah bai taba maganar sunna ya yi mata maganar riko sako-sako ba ka zo hadisi ka ji lafazin da annabi ya yi amfani da shi wajen riko da sunna alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahadiyyin, to in ka damki sunnar annabi ce in za kwace to ka kai ba ke ga damka haƙori abdu alaiha bin nawajib abdu yayi bayani ka ciza haƙoran ma nawajib tira ma haƙoran ta canza ka kai ka damƙe ka riƙe hannun bibbiyu to kai ji sunna a ƙur'ani fahudu a hadisi kuma sai ce mai abu alaiha bin nawajib shi yasa sunna ba kanin ba sunna irin na qawaidi kanin farilla ba sunna shari'a ce ba karka zo ka ce ana kawar da wata sunna ayi wata sunna ƙarya ne wannan an iblis sahaha hu shaytan ne wannan to jazakumullahu khairan mal albani ta za kan zakafin sahibul faham